rahotannin da ke fitowa daga jihohin kudu maso yammacin najeriya na nuna cewa dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar apc janar muhammadu buhari marabus shine akan gaba akan abokin hamayyarsa na shugaban kasa wato dr goodluck ebele jonathan na jam'iyyar pdp apc wakilin hukumar zaɓe ta inec a jihar ogun kenan yake bayyana sakamakon zabukan da aka gudanar a jihar wanda kuma jam'iyyar apc ke kan gaba mr Babaji Debenson shine ya lashe zaben majalisar wakilai a mazabar ikorodu kuma ga abin da yake cewa jim kaɗan bayan da hukumar zabe ta inec a jihar lagos ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe i promise ikorodu people that i'm going to care for them i'm going to redress Uh, the marginalization we've experienced. Ya ina mai fatan cika alkawarin da na ɗauka maku na ci gaban wannan mazaba ta Ikorodu, haka kuma ina fatan zan samu goyon bayan da ya dace da zarar mun fara aiki. To ko yayan Najeriya suka ga wannan sakamakon da ya fara fitowa daga hukumar zaben na jihohin kasar daban-daban? To gaskiya alhamdulillah gaskiya bisa ga duka alamu da muke jin rahotanni ana faɗi cewa da muke jin jihohin yarbawa wannan alhamdulillah sun bada haɗin kai muna farin ciki ubangiji Allah ta fitan mu da alkhairi to ka yanzu ba ku wani fargaba insha Allah ba mu fargaba insha Allah ba mu fargaba in Allah ya yarda abin da zai biyo ba alkhairi ne in Allah ya yarda jihar Lagos yana ɗaya daga cikin jihohin da har yanzu ake tsamayen sakamakon zaben da aka gudanar a ranakun Asabar da kuma ranar Lahadi domin bayyana shi ga al'umma bayan da shugaban hukumar zaben ta ƙasa farfesa tahir jega tuni ya nisa wajen bayyana sakamakon zaben daga wasu jihohin ƙasar ga al'ummar duniya baban yajibirin murya amurka daga lagos a nigeria